وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والسلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بركة مدونة صافية الحميد ترى قوة رمضان الشكرة تدبو إلى تاريخ دود أربعين دبقى هجرة من ذا الله صلى الله عليه وآله وسلم لجمك زوى مدينة وانت إلي دا أشرين دا شدق وتنبيه الشكرة تدبو بي دا أشرين دا شدق ميلادية daga masallacin Usman ibn Affan wato masallacin Banex Plaza wanda ke Wuseto a cikin birnin Abuja. A tafsirin mu na iyaye mata yau insha Allah za mu darasi na tara. Kuma in ba manta ba jiya muna kissar Annabi Dawud da Annabi Sulaiman cikin suratul Anbiya wato karshen aya ta 79. da haka yau za mu tashi farkon aya ta 80 daidai wali Sulaiman ar-riha asifatan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 Allah ya ce wali Sulaimana ai wa sakkarna li Sulaimana shi kuma Sulaimana mun hore masa mana cikin mu'jizozin da muka yi masa akwai arriha iska asifatan mai karfin bugawa ko guguwa kenan mana guguwa tana daga cikin mu'jiza ta Annabi Sulaiman to amma ta wace fuska ta zama mu'jiza zamu ji a nan gaba a wata ayar Allah madaukakin sarki yace ولسليمان, ولسليمان الريح غدوها شهر ورواضها الشهر mun hore wa annabi Sulaiman iskar guguwa wanda idan ta yi tafiya ta safiya tana cin tazarar zangon wata guda haka in ta yi tafiya ta yammaci maraice tunan ma tana cin tazarar zango na tafiyar wata guda a dukkanin wani abun sufuri da za a hau to wannan yana nuna maka irin saurin da iska take da shi to wannan shine abin da Allah madaukakin sarki ya sanya ya zama mu'jiza ga annabi Sulaiman alaihi salatu wassalam annabi Sulaiman Allah madaukakin sarki ya bashi mulkin duk duniya ya mallaki duk duniya to kaga kuwa mai mulki na duk duniya yana buƙatar kayan sufuri mai sauri wanda idan ana buƙatar sa a yammacin duniya zai je cikin gaggawa in a gabashin duniya ne ma zai je cikin gaggawa shine Allah subhanahu wataala sai ya bashi iska dan ta zame masa haka to shine Allah subhanahu wataala ya ce wani li riha annabi Sulaiman kuwa mun hore masa iska kuma iskar ba wai mai kadawa a hankali ba asifa mai kadawa da karfi mai sauri shine kamar yadda Bahaushe yake cewa guguwa domin guguwa iska ce mai kadawa da ƙarfi kuma tana iya ɗaukar abu mai nauyi ta je ta zubar da shi ko ta tantsarar da shi Allah subhanahu wata'ala ya hore wa annabi Sulaiman alaihi salatu wassalam wannan iska malaman tafsiri da tarihi sun faɗi fuskar yadda annabi Sulaiman yake amfani da iska din kamar yadda al-Imam Ibn Kathir ya kawo anan yace wannan iska annabi Sulaiman ya kasance yana hawa kanta ne ta hanyar dora kayansa da abubuwan bukatarsa akan wani itace ko wata dadduma ko wani gadon kara to ita kuma iskar sai ta cicciɓa abin sai ta tafi masa da shi da shi da duk abin da aka ɗora a kai sai ta kai inda ake so al-imam ibn hatim ya rawaito hadisi daga sa'id ibn jubair qala yace kana yudabu li sulaiman 600 alf kursiyyin ana dora wa annabi sulaimana kujera shida. fa yajlisu ya hau ya zauna mimma yalihi mu'minul insi mu'minan aljanu su zo su zauna tare da shi sune yan fada Kun kuma lusu min wara'ihim mu'minul jinni to sannan mu'minan aljanu su ma su zo su zauna bayan mu'minan mutane sun zauna ma ya amuru tsaira to sannan sai kuma ya umarci tsuntsaye wanda su ma duk suna cikin talakawansa fatu zilluhum sai su zo su buɗe fukafukansu a sama su yi musu inuwa kuma ya amuru riha fata hamiluhu sannan sai ya umarci iskar ita kuma sai ta ɗauke su sai ta kai su duk inda suke so ta kai su ibn kasir ya ce wa zalika annahu kana lahu bisar saboda annabi sulaiman yana da shimfiɗa min khashabin ta katako yudau alaihi kullu ma yahtaju ilaihi min umuri mamlaka sai a dora duk abin da ake bukata na masarauta akan wannan shimfiɗar ta katako والخيل حد دواكي والجمال حد راقما والخيام درمبنا والجن سوجوجي دأهو ثم يأمر الريها تسنن سي النبي سليمان يأمر شيء إسا إسكاء أن تحمله تأوكيشي فتدخل تحته سي تشبو تكر أشم من شنفدك تاكون بدن كرنكنا ثم تحمله سي تتقى fatar fatarfa'uhu ta sama da shi wa tasqira bihi ta tafi da shi wato tuzilluhu at-tayru harri su kuma tsuntsaye sai su masa inuwa ta sama saboda zafin rana ila haifu sha'a sai iskar ta kai shi inda yake so ya je min al-ardi a doran ƙasa fayanzilu ya sauka wa tudau alatuhu wa khashu wa ya aje masa kayan mulkinsa da iskar ta ɗauko masa da kuma wannan gadon karan to shine Allah ta'ala yake faɗa a ayat suratu sad fasakkarna lahu ar-riha tajri bi amrihi rukha'an haythu asaba fasakkarna lahu ar-riha mun hore masa iska tajri wacce take tafiya da shi da abin da yake dauke da shi bi amrihi da umarninsa iska take tafiya idan yana so ta kai shi waje kaza kawai zai gaya mata in ya gaya mata ita kuma iskar ta ji domin ita ma baiwa Allah ce tana ji to sannan kuma Allah ya mata umarni da cewa duk abin da annabi Sulaiman ya ce ta yi to ta yi to sannan Allah madaukakin sarki ce an tana tafiyar asanna asanu duk da mun ce rihan ne afifa iska ce mai karfi to amma ba da hayaniya take tafiya ba tana tafiya cikin nutsuwa cikin sauki haifu asaba duk inda annabi Sulaiman ya nufa to sai ta tafi shi ta kai shi can shine Allah maɗaukin sarki yake ba mu labari anan ma'ana kowane annabi dai Allah maɗaukin sarki ya bashi wata mu'ujiza na farko manufar mu'ujiza dan su sauƙaƙa masa wahalhalu to sannan nabi kuma dan ta ja hankalin mutane zuwa ga su yadda da cewa lallai shi annabi ne domin ita mu'ujiza abu ne wanda ta fi ƙarfin ɗan adam ya yi ta dan mutumin da kaga yana mu'ujiza to alamar Allah yana tare da shi to sannan mu sani akwai mu'ujiza kuma akwai sha'awaza mu'jiza shine abin da ake bawa mutumin kwarai na abubuwan da ya saba wa hankali ya saba wa al'ada dan Allah ya karfafe shi bisa ga da manzanci kamar annabawa kenan idan kuma ba annabi bane wani salihin bawa ne dan Allah madaukakin sarki ya girmama shi to amma idan kaga mutum fitsararre fanɗararre kuma yana yin wani abin da hankali ba zai iya dauka ba to ka sani wannan sha'awaza ce ba mu'jiza bace sha'awaza shine tsafi da tsubbace-tsubbace da abin nan da tsaface-tsaface shi ne mazalar salari salama ce mamin nabiyin illa wa ƙadƙoƙiya ma ala mislihi amana alaihi bashar ba wani annabi face sai da aka bashi mu'jizar da zai ja hankalin mutane da ita don sai da cewa shi annabi ne manzala ce wa inna mallazi utituhu wahayan awhahu Allah ilayya fa an kuna aktharahum tabi'an yawm ba? qiyamah kuma abin da aka bani mu'jiza shine wannan Alƙur'ani. kuma duk da haka ina sa ran zan fi dukkan sauran annabawa yawan mabiya a gobe kiyama domin alkur'ani mu'jizarsa ta kera dukkanin wata mu'jiza da to annabi Suleiman wannan shine mu'jizarsa shine Allah subhanahu wataala ya ce wa Sulaiman ar-riha asifat wa Sulaiman ar-riha asifatan tajri bi amrihi ila al-ardi allati barakna fiha wannan iskar tana tafiya bi amrihi da umarnin annabi Sulaimana ila al-ardi zuwa ga kasa allati barakna fiha wacce muke mata albarka inji Allah kasar da aka yi albarka ita ce kasar Sham haka idan Annabi Sulaiman yana so ya je Sham to iska sai ta dauke shi daga inda yake sai ta kai shi kasar Sham wanda tsakanin inda Annabi Sulaiman yake da kasar Sham tafiya ce mai nisa amma da safa kawai in iska ta dauke shi sai ta kai shi wanda inda ba ita iskar ce ta dauke shi ba to in wani abu hawa zai ya yayi tafiyar wata guda bai isa ba da aka sai je da safe ya gama abin da zai a sham da yamma kuma iska ta sake ɗauko shi ta dawo da shi kaga tafiyar wata biyu ta yi da shi zuwa da dawowa amma a cikin wuni ɗaya abin da bai ma kai wuni ɗaya ba wannan ya isa ya nuna maka lallai al'amarin na Allah ne su wa ta'ala ubangiji ya ce wa kunna kuma mun kasance alimi na masana bi kulli shi inda duk abin da ke gudana ma'ana duk abin da ke gudana a masarautar annabi sulaimana Allah ya ce muna sane da shi gudanarwar da yake yi da iskar da take ɗaukarsa da aljanun da suke tare da shi duk mun sa musu ido duk abin da suke yi muna kallo a wani ƙaunin na malaman tafsiri suka ce wa kunna bi kulli shay'in alimin mun san abin da muka yi masa dan ya cancanta ne abin nufi bisa ga rahama da jin kai da zaɓin Allah Allah ya masa wannan baiwa kuma annabi ya yi addu'a ya ce rabbi gifilli وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب التي فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أطاب والشياطين كل بناء وغوار ya yi addu'a ya ce ya Allah ka gafarta min kuma ka bani mulkin da ba wani dan adam da zai iya taɓa yin kamar sa bayan ni to wannan addu'ar Allah ce muna sane da ita kuma muka ga ya cancanta sannan kuma muka yi masa baiwar da muka yi masa وشيني وكنا بكل شيء عالمين سيالة شيني ومن الشياطين من يغرسون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا, وكنا لهم حافظين الله ومن الشياطين أي وسخرنا له من الشياطين كما منظوري وأن نبي سليمان ونبنغر شيئانه su ma suna daga cikin ɗan masarautarsa talakawansa yana sa su aiki su masa duk abin da yake so shi ne Allah maɗaukakin sarki ce wa mina shafi malamai ka ce min ɗinnan tana nuna ba dukan shaidanu annabi sulaimani yake sawa aikin ba ko da ya mallaki dukansu amma wannan aikin na wahala ba kowannen su ake sawa ba wani ɓangare ne shi ne wa mina shayatin daga ɓangaren shaidanu waɗanda muka hore masa man yahu suna na lahu akwai waɗanda suke masa nutso a cikin ruwa don su fito masa da albarkatun cikin ruwa gwalagwalai ne diamond ne duk wani abu da yake cikin ruwa in annabi sulaiman yana so a fito da shi sai shaidanu kawai ya ba su umarni sai su shiga shi nutso sai su fito masa da shi to kaga wannan yake nuna maka lalle a mulkin sulaiman Allah ya sauƙaƙa masa ayyuka da yawa masarautar tana da girma to sannan kuma sai aka sauƙaƙa masa ayyuka ta fuskar tafiya an taƙaita masa nisa an ba shi kayan sufuri mai sauri shine iska to haka nan ta fuskar ayyuka na project idan yanzu a ce annabi suleiman yana mulkar duniya kuma mutane ne suke masa aiki to wani project din sai a shekara ɗari ma ba a gama ba yanzu a ce ana buƙatar a shimfiɗa titi tun daga bangon duniya na farko zuwa bangon duniya na yamma ai kaga akwai wahala dan adam zai wahala ya iya wannan saboda ikon da dan adam yake da shi babu sauri sosai a ciki to sai Allah ya hore masa shedanu su kuma shedanu kamar iska ne wajen sauri yanzu nan sai ka ji aljani ya tashi daga nan kafin sakan kaza ya ce maka ya je Saudiya har ya dawo saboda su kamar iska suke suna da saurin aiki Allah ya hore musu wannan to dan Allah ya taimaka wa Annabi Sulaiman wajen ayyukansa na masarautarsa tun da masarautar tana da faɗi talakawan suna da yawa sai aka sa masa contractors sun sa mafi su aljanu ne su suke masa aiki idan yana so a yi wani babban project sai ya sa aljanu da shi Allah ya ce daga cikin aljanu man gusu na lahu akwai masu masa nutso a cikin ruwa Allah ya ce wa ya amalu na amalan duna zalika suna yin wani aikin ma banda na nutso da nan kaya a cikin ruwa shine a wata ayar Allah yake ya amaluna lahu ma yasha'u min mahariba wa tamasila wa jifanin kal jawabi wa qudurir rasiyat suna aikata masa duk abin da ya so min mahariba na kayan fada wa tamasila da butun butumai wa jifanin kal jawabi da manyan tukwane na cin abinci wanda in aka girke tukunya sai kaga kamar wani rafi ne kato saboda akwai yawan talakawa dole a samar da kayan abinci manya-manya ubangiji ya ce wa kudurin ga kuma tukwanen girki yakin kafaffu masu kafa duk shekaru suke masa wannan a wannan wajen kuma ya ce wa ya amalu na amalar duna zalik suna aikata aikin da ba wannan ba ubangiji su wata wata'ala ya ce ai gaira zalika kama kala ta'ala ibn kasir yake abin nufi ya suna yin wani aikin koma bayan wancan shine a wannan ayar كل بناء وغواص آية سورة صاد والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصوات لكن شاء الشيطان أقوي بناء وناين جني وغواص وناين ننكايا أتكين رودا سفتو ولاولي دايما وآخرين أقوي كموس الشيطان لسوكما ذاك قصين وأنبي سليمان ليفي muƙarrani na fil asfali ya sa su a cikin mari-mari ya ɗaure su na shi cikin ikon da Allah ya bashi idan aljanu suka yi ba daidai ba yana iya hora su yana da kurkukun aljanu yana sa su a sarƙa ya ɗaure wannan ba karaman mu'jiza ba ce ba shi yasa ya tabbata a hadisi wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana sallah sai shedan ya shiga irin ta mage kyanwa kenan sai ya zo zai wuce ta gaban annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya tuwuf ya kama shi manzo sallallahu alaihi ya shake masa wuya har sai da harshen sa ya fito yana taɓa hannun Annabi sallallahu alaihi wasallam mai albarka saboda ya ji matsa kaga ke manzo Allah shi ma anan yayi mu'jiza irin ta Sulaiman kama aljadu ko to amma sai Annabi bai daure shi ba shine ya nuna wa sahabbai yace kun san wannan me suka ce mage ce yake ba mage bace shi dan ne ya riki ya zo a sifan mage don ya ɓata mun sallah to ba don kada in karya addu'ar ɗan uwana sulaimani ba wanda ya roki Allah ya bashi mulkin da ba wani wanda zai yi irin mulki kamar nasa wanda kuma daga cikin mulkin yana ɗaura aljanu Allah ce to ba don in karya masa wannan addu'a ba da na ba wa yara shi a Madina sun ɗaure shi sun yi wasa da shi to sai manzo Allah sallallahu alaihi ya sake shi daga shine wa akharina muqarranina fil asfal wasu shedanin annabi suleiman yana ɗaure su a cikin al'asfadu mari-mari sasarai an gane ko? ubangiji subhanahu wata'ala ya ce kunna lahum hafizin kuma mun kasance masu lura da su masu kula da su mana su kansu shaidanin ana kula da su shi kansa sarki suleiman alaihi salam ana kula da shi duk wani abu da yake gudana ana sa masa ido daga ɓangaren ubangiji subhanahu wata'ala ibn kasir yace ay yahrusuhu Allah ay yanalahu ahadun min ash-shayatin bisu shi kansa annabi Sulaiman din Allah yana bashi kulawa ta musamman dan kan shedanin su yi masa wani abu na cutarwa yace bal kullum fi qabdatihi wa tahta qahrihi ka sani duk shedanin da shi kansa annabi Sulaiman da ma dukkan sauran halittu fi qabdatihi suna cikin dankar ubangiji ma'ana. sai yadda Allah ya da su wata hata qaharihi kuma suna Wala ya ta wala sau ahadun minhum ala dunu ilayhi wal qurb minhu kai ba wani ma shedanin da yake sai ya yunkura ce zai yi kusa da Annabi Suleiman ko ya je ya cutar da shi ba zai iya ba saboda yadda Allah ya tsare su kuma ya tsare shi kuma yake sa musu ido bal huwa muhakkamun fihim tabbashi annabi Suleiman, Allah ya bashi cikakken iko cikin gudanar da shedanin nan in sha'a a dalaka idan ya ga dama ya saki shedani bayan ya daure shi wa in sha'a habasa minhum man yasha in ya ga dama kuma ya ci gaba da daure shedani iya lokacin da ya so ya daure shi wannan yake nuna maka darajar da dan adam yake da ita akan aljani dan adam darajarsa ta fita aljani domin dan adam yana mulkar aljani annabi Sulaiman dan adam ne kuma ya mulki aljanu kuma ya rinka kama su yana daure su wannan kada ya sai nuna maka darajar dan adam shi yasa ma lokacin da aljanu suke ta cika baki suna gaya wa matsafan su cewa ai sun san gaibu to sai Allah ya so ya kunyata su da ya so ya kunyata su sai sa annabi Sulaiman ya je ya sa su wani aikin wahala da annabi Sulaiman ya je ya sa su suna wani aikin wahala kamar a ce za su gina masa wani sabon gari an share fili sun fara aiki shi kuma Sulaiman ya zo ya kafa sandarsa yana tsaye duba aikin yana supervision a haka annabi Sulaiman ya mutu amma aljanu ba su sani ba kuma aikin wahala suke sha kuma ba za su iya guduwa ba saboda Sulaiman yana tsaye a kansu to ashe ba su sani ba tuntuni ma an zare ransa amma ba su sani ba to shine Allah subhanahu wataala sai da ya bari suka sha wahala sai da ta kai haggara ta cinye sandar Sulaiman ga dai lokacin da jira take tsauka mai tsawo kafin ta cinye sanda amma sai da ta ɗau wannan tsawon lokacin ta cinye sandar sannan iska ta kaɗa sannan annabi suleiman ya bingire ya faɗi sannan aljanu suka gane ashe ma tintin ya mutu shine Allah yake falamma qadaina alayhi almauta lokacin da muka zartar da mutuwa akan Sulaiman ma'ana muka karɓi ransa ma dallahum ala mautihi ba abin da ya nuna wa aljanu cewa Sulaiman ya mutu illa dabbatul ardi ta akulu min sa'ata sai wata dabba a ƙasa wacce ta cinye ta ita ce gara ne Allah ce falamma kharra da annabi Sulaiman ya faɗi ƙasa ta bayyana aljinnu sai asirin aljanu ya tono allau kanu ya'lamuna alghaiba inda gaske ne abin da suke faɗa cewa sun san gaibu ma labisu fil azabil muhin ai da ba su zauna cikin wannan azaba ta wulakanci tsawon lokaci ba to duk wani boka da aljani zai zo ya ce masa ai ya san gaibu ƙarya ne aljani bai san gaibu ba kawai laba yake yi wani san kirin laban nan da ake cewa mata suna yi wa junansu kishiya ta zo ta labe a kofar gidan mutane a kofar ɗakin kishiya tana jin labari laba ne kawai aljanu idan suka san cewa kana kan kai alaka da su ko za ka je wajen boka kila dama. ka taɓa zuwa sun ganka a wajen bokan to sai su biyo sawonka to sai su rinka yi wa boka laɗe idan ka faɗi wata magana sai su laɓe su ji sai su maza su je su gaya boka to kai daman ba ganin sa kake ba shi ne sai ka ga mutum boka ya bugo masa waya a ah, alhaji yau kuma haƙura ran kaya kasa kai an gaya mana kai kuma sai ka ci tsorata wai ya aka yi ganka kana cikin taki na ba aka yi masa aka je aka gaya masa ko ki zo ya ce hajiya ai a cikin jakakki akwai kaza laba aka yi an gaya masa ne kin ɗebo kuɗi kaza duk lokacin da zaki ɗebo ɗin aljanin suna tare da ke kuma tun da daman ka zikirin Allah ka koma bin bokaye to mala'ikun da suke baka tsaro su hana aljanin su zo kusa da kai su kuma duk sai su janye wanda aka daga wannan lokacin sai aljanun su matse ka sai su ta rikita ka yau su zo su rike maka kafa dan ka ji kafa kamar ba lafiya ba komai bane so suke ka je wajen boka ya yaudare ka ya damfare ka ya raba ka da imanin ka su kuma bokan ya yi musu wani abin da suke so domin su ma sai ya sun sa shi wani aiki ya yi musu sannan su ma sai su je su yi masa za ka ni hattara ba wanda ya san gaibu sai Allah bahaushe ma ya ce sanin gaibu sai Allah haka aljanu sun taɓa da awacewa sun san gaibu da Allah ya so ya kunyata su sai ya sa annabi Sulaiman ya sa su aikin wahala kuma har ya mutu ba su ma sani ba inda ba sun san gaibu da sun san Sulaiman ya mutu to da haka Allah subhanahu wataala ya ce wa kunna lahum hafizin shi sulaimanin da su aljannin dukkaninsu muna kula da su ba ta yadda za su yi su saba bana ba ta yadda za su yi su nufi annabi sulaimanin da cutarwa saboda allah yana sa musu ido kuma daman tasirin na allah ne ba nasu ba ne wannan shi ne ƙarshen kistar annabi sulaiman da mahaifinsa annabi dawud wanda suratul anbiya ita labarta a nan a takaice sai kuma kissa ta gaba ita ce kissar annabi ayyub alaihi salam babban darasin da zamu koya cikin kissar annabi ayyub shine haƙuri. wanda shi haƙuri shine sirrin cin dukkan wata nasara da ka sani a rayuwa bahaushe ce mai haƙuri yakan dafa dutse har ya sha romo ma'ana duk taurin dutse in dai za ka juri haƙuri to sai ka dafa shi ka mai da shi abu mai laushi har yi maka romo kamar na nama kuma ka sha ma'ana sai ka ci nasara kenan duk wahalar al'amari shi sa manzo ce wa alam anna an-nasra sabr ka sani ba a cin nasara sai an yi haƙuri tun mutumin da kaga ya ci nasara sai da ya haƙuri mace ce kaga ta zauna a gidan mijinta tsawon lokaci haƙuri da ya zaunar da ita ba wai faɗa ne ba a yi ba shugaba ne kaga ya rabu mabiyansa lafiya sai da ya haƙuri da su sai da suka yi haƙuri da shi miji ne yake kula da iyalinsa yana zaune da su lafiya ba ba sa saba masa bane haƙuri shi ma aka yi haƙuri da shi wani ne kaga ya zama babban attajiri sai da ya haƙuri in ya gaya maka wahalhalun da ya sha sai ka rike baki ma'ana dai ita duniya Allah bai yi ta gidan hutu ba duk wata nasara da zaka ga an samu a duniya to sai an hada ta da haƙuri shi yasa Allah ya ce wasta'inu bis sabri was salah sai ka babban darasin da zamu dauka cikin kissar annabi ayyu kenan amma akwai wasu darussan waɗanda zamu tsinta amma dai dukkanin su jigon shine haƙuri Allah ya ce Allah ya ce wa ayyuba ai wa zukur ayyuba ka ambaci labarin annabi ayyub fil kitabi a cikin littafinka shine ibnu kasir yace yazkuru ta'ala an ayyuba alaihi salam Allah yanzu zai mana tsokaci ne game da labarin annabi ayyub amincin Allah ya kara tabbata a gare shi ma kana asabahu min albala ubangiji zai gaya mana irin bala'in da annabi ayyub ya game da shi a rayuwa fi malihi cikin dukiyarsa wa waladihi da 'ya'yansa wa jasadihi da kuma jikinsa Allah ya jarabce shi a dukiyarsa da yana da kuɗi ya zo ya talauce Allah ya jarabce shi da 'ya'ya da yana da 'ya'ya amma suka zo suka mutu duka suka bashi wa jasadihi da yana da lafiyar jiki amma Allah ya jarabce shi da jiki da rashin lafiya sai da jikinsa ya rufe duka malamai suka ce sai da ya zama ana ganin sa da jijiyoyinsa a kashinsa da jijiyoyinsa jikinsa saboda rubewa sai da ya kai nama yana yankewa yana faduwa abinda kadai bai rube ba suka ce a jikinsa ko yake motsi a jikinsa bakinsa sa ne da zuciyarsa amma ko ina jikinsa ciwo yake masa wasu malaman suka ce mummunan cutar kutarsa Allah ya jarabce shi da ita kuma kenan ya game da jarabawa ta ko ina ta fuskar dukiya ta fuskar ƴaƴa ta fuskar lafiya ibn kasir ya ce wa zalika annahu kana lahu min ad-dawabi abin da ya faru shine shi annabi ayyub yana da arziki na dabbobi wal an'ami yana da manya-manyan dabbobi kanana da manya wal harf yana da albarkatun noma ma'ana manomi ne shay'un kathirun yana da abubuwa masu tarin yawa wa auladun kafira kuma yana da albarka ƴaƴansa suna da yawa wa manazilu marbiya kuma yana da gidaje irin wanda mutum in yana ciki baya so ya fita gidajen ni'ima gidajen jin daɗi fabutuliya fi zalika kullihi da aka tashi jarraba shi sai da aka taɓa masa dukkan waɗannan abubuwa wa zahaba an akhirihi kai duk da yake da shi sai da ya kare sun mabtuliya fi jasadihi sannan duk da haka lafiyar jikin ma Allah bai bar masa ba yuqalu ibn kathir yace an ce bil juzani fi sa'ir badanihi Allah ya jarabce shi da cutar kuturta kuma bakar da ruwa da yankewar nama yana faɗuwa irin ta. يبق منه سليم با ابن da ya saura mai lafiya a jikinsa siwa qalbihi wa lisanihi sai zuciyarsa kawai da harshensa ya zukuru bihim Allah su ma an ban masa su ne don zikirin Allah hatta afahul su a sai da duk abokan zama suka guje suka bashi duk su suka guje shi duk abokai suka guje shi to a nan ne za ka ga bajintar matarsa idan Allah ya baka mace ta gari duk tsin da ka shiga tana tare da kai to shi duk da wannan jarabawar da Allah ya masa sai ya bashi mata ta gari bata guje shi ba duk wannan wahalar kowa ya ƙi shi amma ita tana tare da shi wa ufri da fi nahiyatin min albaladi kai sai da mutanen garinsa gaba ɗaya suka yi shawara a fitar da mutumin nan daga gari a mai da shi wani daji can a ajiye shi aka ɗauke shi aka kai shi daji can kuma fa annabin Allah ne walam baka minan nasi ahadun yahnu alayhi siwa zawjatihi ba wanda ya saura cikin mutane mai sauraron sa ko taimakon sa in banda matarsa kanat taqumu bi amrihi ita ce take kula da shi Wai yuqalu an ce innaha ihtajat fasarat taqdimu an-nasa min ajalihi aka ce ita kanta matar da wahala ta yi wahala sai da ta koma tana ayyukan gida tana zuwa gidajen mutane ta ne musu ayyukan wahala wanke-wanke shara don ta samo kuɗin da za ta zo ta kula da mijinta hmm. saboda jarumtakarta ka ke ɗauka a ce matan minista fa da an yi ji daɗi an fanta ma a duniya ba abin da ake nema a rasa amma yanzu talauci ga inda ya kai ta hatta kuma tana zuwa tana wanke-wanke a gidan wasu diddan ta zo kuma ta kula da mijin kaga wannan ya nuna mace ce mai alkawari inda wata ce lokacin da aka aure ta cikin wadata da kaza da kaza in ta ga kuɗin sun kare sai ta yi mai sai ta gudu ita ba irin wannan mijin ta yi tsammanin aura ba ita miji mai kuɗi ta sani yanzu kuma ya zama talaka mai lafiya ta sani yanzu kuma ya zama mara lafiya cutar ma ta kuturta kai wata in ba a yi wasa ba ko ita ba ta gudu ba ɗan uwanta sai su ɗauke ta amma ita matar annabi ayyub ta gudu ba ɗan uwanta ba su ɗauke ta ba ibn kasir ya ce wa kad qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam kuma da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisi ashaddu an-nasi bala'an al-anbiya Waɗanda Allah ya fito rawa bala'i a duniya sune annabawa annabawa sun fi kowa shan wahalar rayuwa idan talauci ake yi zaka ga nasu yafi na kowa idan rashin lafiya ake zaka ga nasu yafi na kowa idan halin fargaba ake ciki zaka ga tasu fargabar ta fi ta kowa yasa wata rana ana yunwa a madina sahabbai saboda tsananin yunwa har daura dutsen nika suke a cikin su dan kada mutum yana tafiya iska ta ture shi ya faɗi dan su an ji nauyi sai su samu dutse sa a cikin su sai su damara su daure sai a saki riga da yunwa ta yunwa sai suka ce mu je wajen annabi mu kai kara mu nuna masa halin da muke ciki da haka suna zuwa kowa ya daga wa annabi cikinsa don ya gani an ɗaura dutse sai annabi ya ga sun ɗaura dutse amma kowa ɗai ɗai ɗai ɗai sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya daga musu nasa cikin mai albarka sai suka ga shi dutse biyu ma ya ɗaura ma'ana shi yunwa ta fi cin sa sama da su to haka nan wata rana manzo Allah yana zazzabi irin malaria nan makyarkyata ana ana rana amma shi sanyi yake ji wanda sahabi ya shiga gidansa ya ga iyalin lulluɓa da bargo kuma duk da haka yana rawa tsari sai ce amma akin Allah daman kana yin irin wannan zazzabin da nake yi sai annabi ce ai mu umman tashi yin zazzabi ninkin biyan naku ake dora mana to haka dai haka dai ma'ana shi Allah saboda hikimarsa duk lokacin da zai dora maka jarrabawa to yana yana duba ƙarfin imaninka za ka iya cin jarba ko ba za ka iya ba da ka duk wata jarba da kaga an dora maka a rayuwa Allah ya san za ka iya ci sai dai in kai kaki idan kai kaki to wannan kuma ruwanka duk wata jarba da Allah ya jarabce ki da ita idan da miji aka jarabce ki an san za ki iya cin wannan jarabawa ne idan da rashin mijin ne an san za ki iya cin wannan jarabawa ce inda abokiyar zama ce an san za ki iya cin wannan jarabawa ce inda uwan miji ce an san za ki iya cin wannan jarabawa ce inda kangararren ɗani an san za ki iya cin wannan jarabawa ce inda makociya muguwa ce an san za ki iya cin wannan jarabawa ce inda mugun miji ne an san za ki iya cin wannan jarabawa ce to karki yadda imanin ki ya rawa ki cin jarabawa ta yaya imani zai rawa shine ki tafi neman yayewa a wajen wani ba Allah ba kin tafi wajen wani boka zai miki maganin kishiya kin tafi wajen wani boka zai miki maganin miji kin tafi wani wajen boka zai miki maganin uwan miji to kin bata ki da tsalle ba za ki ci jarabawa ba duk abin da bokan zai miki kuma bai isa ya yaye abin ba sai lokacin da Allah ya yaye yanzu ku duba ku ga masu zuwa wajen bokaya a baka guru a baka laya a baka rubutu a baka menene da kai bukatar ba za ta biya ba saboda ƙarya suke ba su ke biyan bukatar ba wannan abu ba shi zai biya bukatar ba waye ne biya Allah shi kuma wa kullu shay'in indahu bi miqdar komai a wajen Allah yana da lokaci idan Allah ya kaddara zan sa wance a jarabawa shekara goma to duk bala'in da za ta yi na sai ta ga abin ya dakata a shekara biyar ko a shekara shida ko bakwai wala ba zai dakata ba amma da shekara goma nan ta cika ko baki komai ba sai ki ga abin ya yayi idan Allah ya dora maka wata jarabawa ta rashin lafiya duk inda zaka je a duniya neman lafiya ba cutar ba za ta bar jikinka ba amma ko baka je ko ina ba tunda Allah ya dau ya ɗebo wa cutar lokaci idan ya kaddara sai ta yi shekara ɗaya a jikinka da shekara ɗayan ta yi sai kaga ko baka sha magani ba kuma ciwon ya tafi to mu gane al'amarin Allah sai shi kuma dukkan lamuran mu rinka da su gare shi mu rinka neman yayewa da sauki a wajensa kada mu yadda imanin mu yayi rawa to shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kummal amsalu kummas salihuna kummal amsalu fal amsal to haka Allah yake dubawa idan zai dora jarabawa idan ya san imanin ka bai da ƙarfi to ba zai dora maka jarabawa da ya san ba za ka iya ci ba sai dora maka ta gwargwadon irin imanin ka shi yasa wanda ba annabi ba ba a dora masa jarabawa irin ta annabawa dan ba zai iya ci ba imanin ba ɗaya bane wanda ba siddiqi ba ba a dora masa jarabawa siddiqai dan an san ba zai iya ci ba imanin ba ɗaya bane to haka haka to sannan kuma wani sharadin Allah idan kaga Allah yana dora maka jarrabawa a matsayinka na mai imani to kaunarka yake manzala ce inna allaha idza ahabba qauman ibtalahu Allah in yana son mutum ne ma fa yake tsora masa jarabawa shi yasa sahabbai idan suka zauna wata ɗaya ba wata jarabawa da ta same su a rayuwarsu ko a dukiyarsu ko a ƴaƴansu ko a jikinsu to sai su rinka istighfari su ce anya ku Allah ba fushi yake da mu ba domin shi Allah ka'idarsa ba irin mu mutane bane in yana son ka to yau ya dora maka ciwon kai gobe takalmin ki ya tsinke ji ki kai dinki kina so ki samu a kan lokaci za a je biki baki samu ba gata kaza ba za dai ki taba zama wata daya cikakke lafiya ba ba za ka taba zama wata daya successfully ba tare da wata jarba ba to wannan alama ce ta Allah yana son ka kuma tare da haka kana sallah kana zikiri kana salati kana istighfari kana ayyukan alheri amma duk da haka jarabawa wannan alama ce ta cewa kai kana cikin fiyayyun mutane a wajen Allah ibn kasir ya ce wa fil hadith al akhar ya zo a cikin wani hadisi har ila yau manzo Allah ya ce yubtala rajulu ala qadari dinihi ana jarraban mutum ne gwargwadon addininsa in kana fi dinihi salabatun idan addininsa yana da karfi ma'ana yana da karfin imani zi da fi bala'ihi to sai Allah ya rinka dada masa jarabawa domin ya rinka ɗaukaka maka lada kuma yana kankare masa zunubai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama shi yafi kowa shan jarabawa domin shi yafi kowa imani a cikin al'umma ibnu kasir yace wa kad kana nabiyullahi ayyub ghayatan fi sabr da ka annabi annaban Allah ayyuba ya kai makurar abun misali a wajen hakuri wa bihi yudrabu al-masal fi zalika hatta kai ma buga misali ake da shi a wajen hakuri idan musiba ta yi musiba ya ce ka zama ayyuba mana mana ka yi haƙuri irin annabi ayyub to shi ne allah maɗaukin sarki ce Zina da rabbahu yayin da ya roki ubangijinsa yace anni masaniyar yadurru ya Allah lallai cuta ta shafe ni wa anta arhamur rahimin kuma kai kai ne mafi tausayin masu jan kai ma'ana ya koma ga Allah ya nemi yayewa a wajen Allah to za mu ji me ya faru har annabi ayyub ya yi wannan ibn kasir yace wa qala yazid ibn maisara yazid dan maisara yace ɗaya daga cikin malaman tarihi kuma malaman tafsiri yace lammabtala Allah ayyuba yayin da Allah ya jarabci annabi ayyub bi zahabil ahli wal mali wal walad ya tafi da dukiyarsa duka ya kashe masa ƴaƴansa duka kuma ya jarabce shi da rashin lafiya a jikinsa walam yabqa lahu shay'un bi rage masa komai ba hasanat dhikra to a wannan lokacin sai annabi ayyub ya nace da ambatan Allah ya nace da yawan istighfari ya nace da yawan tasbihi ya nace da yawan komawa ga Allah sun maƙala sai ya ce ahamaduka rabbal arbab ina gode maka ubangijin talikai zai hasanta ilayya wanda ka kyautata min a adaita ni almala wal walada Allah kai ka bani dukiya kai ka bani yada falam yabqa min qalbi shu'ba kuma ba abin da ya saura a cikin jikina sai gabar zuciyata illa qad dakalahu zalika face imani ya shiga cikin ta fa akhadtu zalika fa akhadta zalika kullahu minni kuma Allah duk abin da na rasa kai ka karba wa farratta qalbi amma ka bar min zuciyata laita yahulu baini wa bainaka shay'un ta da yadda ba abin da ke sha makance tsakanina da kai ma'ana zuciya da ita mutum yake sanin Allah da ita mutum yake fahimtar Allah da ita mutum yake ambatan Allah ya tuna Allah to Allah sai ya bar masa iya zuciya to kai ma duk abin da Allah ya kwace maka in ya bar maka imani ka gode masa domin da duk wani abu da ka sani a duniya zaka iya samun sa kuma zaka iya rasa shi kuma ko dai ka rasa ba kai asara ba in dai kana da imani amma in komai yana nan ka rasa imanin ka to kai asara to da ka yace law ya alamu aduwi iblisu da a ce makiyina shedan ya san billazi sana'atu abin da nake yi na ambatanka cikin raina hasadani yayi mun hasada da ya san yadda zai raba ni ita ma da eh, tawakkalin da kuma imani qala falaki iblis min zalika munkara iblis duk wannan hali da yaga ayyuba yana ciki amma ransa bai masa daɗi ba saboda ya san har yanzu ayyuba yana tare da Allah tunda zuciyarsa tana nan qala wa qala ayyub yazid ibn maisara yace ayyuba ya ce ya rabbi innaka a'taytani al-mala wal walad Allah kai ka bani dukiya kuma kai ka bani yaya falam yakun ala babi ahdun yashkuni li zulmin zalamtuhu yace to godiyar da nake maka bayan ka talauta ni ka kwace yayana ka mai da ni mara lafiya ne. ba wani mutumin da ya taba zuwa kofar gida na ya kwankasa kofa yace yana bi na bashi ko na cuce shi duk mutumin da Allah ya bashi wadata sai ya talauce to yana daga cikin abin da za ka gode wa Allah in yi maka kuma bai bar ka wani bashi ya fi ƙarfinka ba bai bari wani ya zo yana bin ka wani haƙƙi ba domin yana daga cikin abin da ke da hankalin mutum ba wai talaucin ba ka talauce din kuma duk da haka mutane suna neman ka da haƙƙinsu ana neman a kai ka kurkuku a ɗaure ka hmm. wannan ya fi komai tashin hankali da bala'i kamar magidanci ne yau da dama magidanci zai rasa kuɗi amma in gidansa akwai abinci to da sauki hmm. saboda ya san ba zai je gida a tayar masa da hankali a ce yara ba su ci abinci ba to wannan yana daga cin abin da annabi ayyub ya gode wa Allah da shi ma'ana mu lura da wannan idan Allah ya jarabce ka da wani abu zai kaga kuma a wani waje ya dan daga maka kafa shine abin da bahaushe yake cewa Allah baya rufe baki ya rufe hanci ko mura kake idan hancin ka ya toshe to sai Allah ya ban maka bakin da zaka buɗe ka yi numfashi in Allah ya ga dama sai ya rufe bakin ya rufe hancin kaga mutuwa kenan to shi Allah cikin hikimarsa duk jarabawar da zai sa bawa sai kaga ta wani waje kuma ya dan sassauta masa to da annabi ayyubi yana gode wa Allah kan cewa duk da na talauce amma ba wani mai bi na bashi duk da na talauce ba wani wanda zai kai ni koti ya ce na cuce shi ballanta na in shiga cikin wata damuwar wa anta ta'lamu zalika kuma Allah kai ka san haka wa annahu kana yuta li al-firash yace kuma da lokacin da nake da lafiya har ana shimfiɗa min irin red carpet din nan na girmamawa saboda isa saboda wadata fa atrukuhu sai in kyawa wa aqulu li nafsi in wa zuciya ta faɗa in ce da ita ya nafsu ya ke rai innaki lam tukhlaqi li wata'il furushi ki sani ke fa ba a halicce ki dan wannan alfahari da kafafa ba ma'ana lokacin da kike cikin wadata hajiya lokacin da kike cikin wadata ka koya wa kanka rayuwar wahala tun kan wahalar ta zo maka misali akwai mutumin da zaka ga ya saba da cin abinci da nama in ba nama shi ba iya cin abinci daga wannan yin kuskure ne a rayuwa duniyan nan ba wanda ya ce da kai abin da kake ciki zai tabbata shi yasa bahaushe yake da wani karin magana ya ce ba kullum ake kwana a gada ba duk yadda kike da gado da katifa da AC a ɗakin ki to wata rana kawai ki kulle AC ki ce bari ki koya kanki kwana babu AC ki koya kanki kwanciya a ƙasa saboda juyin juyi wai duniya juyi juyi faɗo a ruwan zafi wata rana baki san ina zaki waye gari kike samu kanki ba yana daga cikin abin da iyaye suke kuskure wajen tarbiyyar yaya kullun yaro a koya masa jin daɗi kullun duk abin da yake so a rayuwa sai an masa to idan Allah ya so ya jarabce ki wani lokaci ko ya jarabce uban sai ya dauke jin dadin to daga nan wasu yaran sai kaga sun lalace sun saba da rayuwar jin dadi yanzu kuma babu ita in kuma Allah ya so ma sai ya dauke uwar ma'ana ya kashe ki ya bar su to wanda zai musu wannan shagwaba yanzu babu shi a duniya to in ba ai wasa ba sanadiyar lalacewa su kenan mu rinka wa 'ya'yanmu da kanmu tarbiyyar za mu iya rayuwa a kowane hali idan kina da mota za ki hau mota in ba ki da mota motar gidanki babu direba ko motar gidanki babu mai za ki iya zuwa ki shiga motar kasuwa ba ki ɗauki girman kai ba a ke dole sai da direba ke dole sai kin tuka da kanki sai kaza to duk mutumin da ya saba wa kansa irin wannan a rayuwa duk ranar da Allah ya jarabce shi to yana shiga cikin mawuyacin hali wanda mawuyacin halin wani lokaci sai ya zo ya sa maka wata cuta sai ka kwana cikin damuwa akan abin da bai taka kara karya ba sai jininka ya hau sai a ce mutum ya yanke jiki ya faɗi saboda kawai an ce masa yau babu kaza wanda wannan abun is unnecessary ba dole ba ne a rayuwa wasu suna rayuwa dubban dubatan mutane ba wannan abu to wannan yana daga cikin rahamar da Allah ya wa annabi ayyub ya yadda da kaddararsa da ya talauce bai shiga damuwa ba sai manajin rayuwarsa ya yadda da yanayin da ya samu kansa a ciki domin daman duniya haka take yanzu ku kalli yadda rayuwar take kasancewa a Najeriya yau za a ce mutum shine gwamna shi yake da ikon ya kama duk wanda yake so a jiha ya daure amma to wata ranar shi ma sai ka ji an daure shi to dole ka saba wa kanka da wannan ka dauka rayuwa haka take arba suka ce samaniyatul lil mar'i la budda minhuma wala budda an tajri alaihi samaniya abubuwa guda takwas dole ne sai dan adam ya saba da su a duniya domin dole akwai su yace sururun wani lokaci farin ciki wa huzunin wani lokaci bakin ciki duk mutumin da kaga yana dariya to wata ran kuma zai kuka yusurun wa usurun duk mutumin da kaga yana walwala cikin kuɗi yana Fataka. to wata ran zai yi talauci wata ran sai ya nemi kuɗin kuma ya rasa to sannan wasu kurun wa afiya wani lokaci zaka ga mutum lafiyar salau ba inda ke masa ciwo a jiki to fa wata rana kuma zaka iya zama wa duk jikinka ciwo yake maka hmm. kana kwance a gadon asibiti sannan wani lokaci kana cikin yan uwa ana sha'ani ana bushasha ana annashuwa wata rana kuma kowa zai gudu sai kai kadai hmm. sururun wa huznun wa ijtima'un wa furqatun wa usrun wa yusrun thumma sukumun wa afiya to lalle mu koya wa kanmu haka a rayuwa wannan shi zai ba mu zaman lafiya sadaka annabi ayyub ce, ma taraktu zalika illa a wajhika ya Allah lokacin da nake wadata cikin wadata nayi ta kaurace wa jin daɗi dan neman yardarka dan kuma in saba wa kaina da rayuwa ko ina ta juya ya zama zan iya rayuwa wa qala qatada imamu qatada yace ubtuli ayyuba sab'a annabi ayyub ya zauna cikin wannan jarabawa tsawon shekara shida wa ashkuran da wasu watanni da shekara wa ashkuran da wasu watanni mulkan ala kunasati bani isra'il kai ba inda yake kwana sai a gindin bola wanda da mai wadata ne ka iya cewa yana cikin GRA ɗin garinsu amma a ƙarshe sai da ya dawo a gefen bola yake kwana shekara bakwai da ɗan watanni taktalifu wabu fi jasadihi dabbobin da suke zuwa tsince-tsince a bola suna zuwa wannan ta taba shi wannan ta tsalla shi ma jikinsa ta wuce kare ya zo ya tsalla shi jikinsa kaza ta zo ta dan cancanci tsutsa ta hau can gefen haka fa farraja anhu kuma ana tsaka da haka sai Allah ya kawo masa dauki ya yayi masa wa aka lahu lahul ajara Allah ya girmama dadansa wa ahsana alaihi sana'a kuma Allah ya masa kyakkyawan yabo shine Allah a cikin suratu sad yace ni'mal abdu innahu awwab inna wajadnahu sabira ni'mal abdu innahu awwab ubangiji yace lalle mun jarraba shi mun jinjina imaninsa kuma mun samu yayi hakuri jarumin bawa ne lalle mutum ne mai komawa zuwa ga Allah wa qala suddi imamu suddi yace tasaqafa lahmu ayyub namun jikin ayyuba sai da rinka zubewa yana faduwa falai mai baka illa al kawai da kasusuwa ake gani a jikin sa Mar'atu imra'atuhu ita kuma matar sa duk da haka ta kasance ta qumu alaihi tana bashi kulawa wa ta'tihi bil zadi za ta je ta yi aikin kwadago ta samo masa abinci ta zo ta bashi yakunu fihi wanda da wannan abin da take zuwa tana samuwa da shi shi annabi ayyuba yake rayuwa faƙalar da hu imra'atuhu har wata rana matar tasa ta ce da shi tana mai ba shi shawara lamma tsala waje uku. da ta ga jinyar tasa ta tsawaita ta ce ya ayyuba ya kai ayyuba lau da auta rabbaka ina ma ka roƙi ubangijinka yufarriju anka ya yaye maka faƙala sai ce ƙadi ishtu saba'ina sana sahiha ya ce haba wance shekara ta saba'in ban taɓa rashin lafiya ba inda kika sanni lafiyayyen mutum kika sanni fa hal qalilun lillahi an asbira lahu sab'a sinin da yanzu kuma kawai dan Allah ya jarrace ni shekara bakwai sai in kasa hakuri to kullun yana daga cikin abin da za ka rinka dubawa idan Allah ya dora maka jarrabawa ta shekara daya to kafin shekara daya shekara nawa kuma ya maka cikin lafiya idan yau kin yi jinya ta kwana goma to kafin kwana goma shekara nawa kika yi lafiya ki kalau idan yau baka da kuɗi to kafin yau din shekara nawa da wata nawa kai a baya kuma duk kana da kuɗi idan yau kana jin yunwa baka da abincin ci shekara nawa kuma kai kana cin abinci baka taɓa jin yunwa ba wannan yana daga cikin abin da yake taimakawa ɗan adam ya yi haƙuri idan yana cikin jarrabawa kullum ka rinka gwada alherin da Allah ya maka ya fi jarrabawa da ya maka to da haka annabi ayyu matarsa ta matsa masa kai addu'a kai annabi ne yake haba baiwa Allah shekara saba'in lafiya ta kalau sai kawai don Allah ya jarabce ni shekara bakwai in kasa haƙuri har sai na yi addu'a mm. shi ƙarfin tawakkalinsa yana ganin ma na bai kamata ya yi addu'a ba to shine da ta matsa masa shine Allah maɗaukacin sarki ce sai waccan addu'a ya ce yace anni masani durwa an ta arhamur rahim mm. sai wannan addu'a ne sai take cewa jaza admin zalika fa karaja ita kuma sai raki ya ɗauke ta ita kama hanya ta fita abinka da yau da kullun dan adam da ta ce masa ya addu'a bai yi addu'a ba ya faɗa masa dalilin da ya sa shi tukuna ba zai fara addu'a ba to ita kuma sai ta ji fushi sai ta fita wa ta ta'malu lin-nasi bil ujra tana zuwa gidan kwadagon da take aiki ta samo masa abinci wa ta'tihi bima tusibu fa tut'imuhu ta samo dan abincin da za ta zo ta bashi wa inna iblisan alaka ila rajulaini min filastin to a lokacin da wannan tattaunawa ta faru ta ba wa mijinta shawara ya addu'a ya ce tukuna dai ta yi zuciya ta fita ta tafi wajen aikinta to shi ɗan sai ya tafi wajen waɗansu mutane guda biyu kana sabi aini lahu abokan annaba ayyuban ne amma sun guje masa saboda bai da lafiya amma shi ɗan ya san su sai ya rikice ya zama mutum sai ya je same su wa akhawaini kuma bayan abokantaka ƴan uwa ne na annaba ayyuba na jini فأتاهما شيطان yace, جنس فقال يتي أخوكم أيوب أصابه من البلاء كذا وكذا dan uwanku fa ayyuba yana cikin mawuyacin hali da kaza da kaza suka same shi fa atiyahu ku je wajensa wa zurahu ku ziyarce shi wa hamila ma'akuma min khamri ardikuma amma idan za ku tafi ku je masa da giya burkutu ko banmi fa innahu in shariba minhu bari'a ku bashi in ya sha zai warke irin abin da za ka ji ana rudan mutane a ce ai bammi yana maganin kanda ko yana maganin kaza giya ya ce wai tana maganin wani abu ƙarya ne Allah bai taɓa sa waraka a cikin abin da ya haramta ba to yana daga cikin kalubalen da mutane suke fuskanta idan aka jarabce ka da wata jinya ka san shi mara lafiya a duniya ba abin da yake so irin ya warke idan sa rufewa yake to anan ne in baka wasa ba shedan sai ya taba imaninka sai a zo a ce maka ai ga wani abu ko ga wani malami in an je wajensa kaza ake yi sai a ta baka wani excuses na karya. ai shi baya kaza ai da qur'ani yake yi ai kaza nan ku jarraba imanin ka Allah yake so yayi a zo a ce maka an sha giya za a warke an yi kaza ai za a warke to mu sani tun kafin mu shiga jarrabawa, domin daman dan adam baya rabuwa da jarabawa kada ki yadda ranar da kika shiga jarabawa a zo miki da wani abu na haram a ce wai in kan yi zaki warke wallahi ƙarya ne Allah bai sanya waraka a cikin haramun ba haka manzon Allah ya faɗa duk abin da Allah ya ce muku haramun ne to ba magani a cikin sa giya haram ce ba magani a cikin ta mushi haram ne ba magani a cikin mushi haka kar ku yadda a sanya muku eh, haram ya zama halal da sunan wai za ku warke to annabi ayyub da shedan ya zubo masa waɗannan abokan nasa ya ba su wannan lakanin na ƙarya fa atiyahu sai suka zo masa ko fa sai suka zo masa falamma nazara ilayhi ma baka ilayhi bakaya falamma nazara ilayhi bakaya da suka zo suka ga halin da annabi ayyub yake ciki sai suka sake fashewa da kuka to idan mutum ya zo wajenka kana cikin mawuyacin hali sai ya fashe da kuka to ya daɗa raunata zuciyarka haka zai wahala in baka yi wasa ba duk abin da ya zo maka da shi ka yadda shi yasa ga masu hankali idan suka san ana cikin jarabawa ko za su yi kuka ba sa yi a gabanka saboda in suka yi kuka sun daɗa karya maka zuciya to su waɗannan mutanen da suka zo gaban annabi ayyub sai suka fashe da kuka faƙala sai annabi ayyub ya ce man antuma ku suwaye shi ya ma manta su faƙala sai suka ce da shi na hannu kulanin wa kulanin mu ce wani da wani farhaba bihi ma sai ce to lale maraba da ku wa kala sai ce marhaban bi man la yajfuni inda albala sai Allah sarki ma dalla da waɗanda ba su guje ni ba lokacin da nake cikin halin bala'i fakala sai suka ce da shi ya ayyuba ya kai ayyuba la'allaka kunta tusirru shay'an wa tuzhiru ghayrahu suka ce ko dai ayyuba kane wa Allah wani abu ne a koye na laifi amma a zahiri kana nuna kai mutumin kirki ne to kaga wannan ma wata jarabawa ce su a tunaninsu duk mutumin da Allah ya dora masa jarabawa kamar yana aikata wani mugun aiki ne wanda kuma ba haka bane sai suka gaya masa wannan kalmar to wannan kalmar ta masa zafi a zuciya fali zalika talaka Allah suka ce ta yi ma saboda haka ne Allah ya jarabce ka arafa ara'ahu ila sama'i take ya daga kansa ya kalli sama thumma qala sannan yace huwa alamu. Allah ya sani in ina yin wani abu ne mummuna a boye amma a zahiri ina nuna muku ni mutumin kirki ne shi yasa ya jarabce ni to Allah ya sani ma asrartu shay'an abhartu ghayrahu yace wallahi ban taɓa boye wani abu ba na mugunta ko na mummunan aiki a fili kuma na nuna ni ba haka bane walakin rabbi talani sai dai ni na san ubangiji na ne ya jarabce ni liyanzura a asbira a asbiru am ajza'u dan Allah ya ga juriyata da kuma raki na mana ya ga zan yi haƙuri ko ba zan yi haƙuri ba faƙala da su sai suka sake cewa da shi ya ayyuba ya kai ayyuba ishrab min khamrina to ga wannan giyar mun yi maka guzuri da ita ka sha fa innaka in sharibta minhu ita. idan ka sha zaka warke qala take sai ya ce fa ghadiba wa qala ja'akum al-khabisu annabi ayyuba bai rabu imanin sa ba take sai ya fusata yace to na gane shedan ne ya turo mu shi ya ingi ku ku zo ku yi min wannan abin tsakiyar eh, eh, da babu ruwa fa'amara kuma bi haza shi ya umarce ku ku zo ku yi min wannan sai ce kalamu kuma wa fa'amu kuma wa sharabu kuma alayyi haramun daga yanzu ma har ku tashi ku bar nan ba zan sake magana da ku ba sannan kuma ba zan ci duk wani abinci da za ku kawo min ba kuma ba zan sha duk wani abin da za ku kawo min ba to wannan yana nuna jarumtakarsa dai da haƙurinsa kana rashin lafiya wani ya zo ya nuna maka kauna ya kawo maka magani amma ta bayyana ka gane maganin sharri ne zai raba ka da Allah kuma kai faɗa da shi wannan yana nuna jarumtakarsa da irin yadda yake dagewa akan bin Allah wata ce ta zo baki da lafiya ko kina matsala a gidan miji kice ta ce za ta kai ki wajen wani malami ai kaza kaza za ki samu mafita to ki sani ba abokiyar arziki ba ce wannan wannan ba kawar gaske ba ce ko ki mata wa'azi ta dina ko ku faɗa daga nan a raba gari wallahi in ba haka ba za ta kai ki ta baro ki za ta raba ki da imani ka kama sai suka tashi min inda hi suka bar wajen annabi ayyub wa kharaja timra atuhu ta'malu lin kuma da mai ita mata sa ta gidan ta fita ta tafi wajen aiki fa kaba zad ahli baiti lahum sabiyun sai ta je a ranar sai ta yi wa mutanen da take wa aiki kwaɗin gurasa ta yi musu gurasa to su mutanen suna da wani yaro shi kuma yaron baya cin komai sai wannan gurasar faja'a dallahum qursan sai ta yi masa nasa curin na gurasa wa kana ibnuhum na'iman to amma lokacin da ta cura gurasa ta gasa ta yaron ta bawa kowa nasa shi yaron yana bacci fa karihu ayyuqibuhu sai iyayen suka ce ba za a tashe shi ba in an tashe shi zai ci gaba da rigima da haka fa wahabuhu laha a ranar sai suka ce to wannan gurasa ta yaron nan da yake bacci hada da taki ki tafi ki je ki ci a gidanki da mai gidanki to fa atat bihi ila ayyuba sai ta zo da gurasa zuwa gidanta ta kawo mijinta annabi ayyub da ya ganta sai ga ranar ta zo da abinci doriya akan wanda ta saba zuwa da shi sai ce ai na kika samu wannan gurasar sai ta ce ai kaji kaji a gidan da nake aiki ne an yi wa kowa tasa yaro yana bacci wannan tasa ce sai suka ce in taho in kara mu kini da kai hmm. ce to ba zan ci ba yanzu ta yi yaron ya tashi yana kuka ba shi da abinci ko ma ki mai musu da kaya su ba wa ɗansu cikin hikimar Allah tana komawa gida sai ta tarar yaron ya tashi kuma yana kuka yana neman gurasa kuma babu sai ta ba shi kayansa ai ba bai ci wannan gurasa ba me wannan shi ma yake nunawa jarumtakarsa da tsayuwarsa da imani duk yana cikin jarabawa to haka dai haka dai idan muka ci gaba da karanta za ku ji abubuwan ban mamaki da haka wannan yake nuna mana dai haƙuri ba ƙaramin al'amari ba ne mai haƙuri yana cin nasara a rayuwa annabi ayyuba ya yi roƙo allah maɗaukin sarki ya yi masa ubangiji kuma ya yayi ayat da za mu cika da ita sai allah ya ce ne fasta jabna da وآتيناه أهله allah من عندنا وذكرى للعابدين الله يجي فاستجبنا da ya yi haƙuri kuma ya jure kuma da ya yi addu'a take mu kuma sai muka amsa masa saboda ka'idar innahu man yattaqi wa yasbir fa inna Allah la yudhi'u ajra al-muslimin haɗa waɗannan abubuwa guda biyu to in kana addu'a Allah zai rinka karɓa masa. ka zama mai kiyaye dokokin Allah ko mun tsananin da ka shiga kuma ka zama mai haƙuri to wannan yana ba wa mutum damar da ya yi addu'a Allah ya amsa babban abin da ya sa annabi ayyuba ya addu'a ta ce Allah ya amsa ya ce fasta janna ya kawo fa'u ta'aki ta ce muka amsa saboda ya yi haƙuri saboda ya kiyaye dokokin Allah duk tsananin da ya shiga bai saba wa Allah ba to koma waye ya zama irin haka to shi ma da ya addu'a Allah zai rinka amsa masa domin yana daga cikin lokacin da Allah yake amsa addu'a bawa idan bawa yana cikin matsala tsaka to Allah subhanahu wata'ala da kai addu'a sai amsa shine yace amman yujibul mutarra idza da'a wa yakshifu su'a wa yaj'alukum khulafa al-ard wa ke amsa wa mai tsananin bukata da ya roka shine Allah Daka da lokacin da kika shiga tsananin bukata tsananin damuwa tsananin bakin ciki ki manta da Allah ki roke shi lokacin kika da damar in kin yi addu'a Allah ya amsa miki ko cikin dare ne kai ta murku tsotso ka kasa bacci wani bakin ciki ya dame ka kuma kana ta kwance baka nemi kwamfuta ba kuma a lokacin kowa yana bacci ba wanda zaka kira ya saurare ka to a wannan lokacin kofar Allah a buɗe take shi da ka kira shi zai kira zai amsa shi baya bacci shi ne to kunsa baya fluctuating da haka Allah subhanahu wataala take yana son ka kira take zai amsa ubangiji ya ce fa kashabna ma bihi min durrin sai muka yayi masa duk damuwar da yake ciki wa atainahu ahlahu sai muka dawo masa da iyalansa wa mislahum ma'ahum da kwatankwacin su kamar su to nan sai malaman tafsiri suka kasu kaso biyu wasu malaman tafsiri suka ce duk da suka mutu sai da Allah ya dawo masa da su za ka kissar annabi ayyub malamai sukan kafa hujja da ita akan inda Allah ya kashe mutum a duniya kuma ya sake raya shi ‘ya'yansa hmm. wasu malaman sun ce ‘ya'yansa tara wasu sun ce ‘ya'yansa goma sha ne duka sai da suka rayu duk suka dawo to sannan kuma sai aka sake bashi ninkin kirinsu idan da yana da 'ya'ya biyar maza biyar mata duk sun mutu to yanzu aka dawo masa da biyar din kuma aka ƙara masa wasu biyar din maza aka dawo masa da biyar mata kuma aka sake ƙara masa wasu biyar mata kaga yanzu 'ya'yan a madadin goma sun zama ne ashirin To wannan ma yana nuna maka in kai haƙuri za ka ci nasara abin da ka rasa sai ka samu kuma sai ka ƙara shine wa atainahu ahlahu wa mithluhum ma'ahu muka bashi iyalansa kuma muka ƙara masa wasu irinsu wasu malaman suka ce a'a ba nasa aka raya masa ba a'a sai aka sake bashi wasu irinsu kuma ya mayar da sunansu ma'ana da 'ya'ya biyar maza sun mutu to yanzu sai aka sake haifa masa 'ya'ya biyar maza kuma a cikin biyar ɗin can da akwai idi tankwa mudi sallau to duk sai mayar da sunayensu haka yanzu idan ya kalli waɗannan sai ga kamar ma waɗancan ne ba su mutu ba sannan aka sake ƙara masa kuma wasu kyauta kari akan haka shine wa atainahu ahlahu wa mithluhum ma'ahum to sannan Allah ya ce rahmatan min indina dan tausayi daga wajenmu wa zikra lil abidin kuma mun yi haka ne dan mu tunatar da sauran bayi su ma su yi irin abin da ayyuba yayi idan sun samu kansu a hali irin na jarabawa su ma za su ci jarabawa irin ta ayyub kuma za su samu lada irin na ayyuba alaihi salam hadisi ya tabbatar ya abu huraira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake lamma afa Allahu ayyuba da Allah ya warkar da annabi ayyuba amsara alaihi jaradan min zahabi Allah ya yawaita masa kuɗi wata rana ma kawai Allah ya turo sama ta masa ruwan zinari Kaɗai aka taɓa yi wannan a tarihin duniya manzo Allah ce sama bata taɓa ruwan zinari ga wani ɗan adam sai ga annabi ayyuba wata rana kawai yana wanka a banɗakin gidansa kawai sai ji sha yana ɗaga kai a madadin ya ga ruwa kawai sai ga fari ne na zinare suke zubowa faja'ala ya'khudhu bi yadihi wa yaj'al wa yaj'aluhu fi ta take kuwa kawai ya daina wanka ya koma yana tara farinsa da zinare Allah madaukakin sarki ce ya ayyub fakila lahu ya ayyub amma ba. Allah ya ce da shi ya kai ba duk wadatar da na baka baka koshi ba har yanzu sai ya ya يا ya ubangiji يا أبنجي ومن يشبع من رحمتك يوازيك da rahmatka haka sai tara kayansa wani hadisi yana cikin sahih bukhari da muslim to haka dai wannan yana nuna mana lalle lalle mu kiyaye jarabawoyin rayuwa kowa baya kubuta daga su amma sirrin cin jarabawa shine hakuri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 sai Allah ya kai mu jibi rana asabar wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh